danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin kamar kuka sani a makon da suka gabata ne aka samu wata mai suna Laila inda ta yi wata wallafa a shafinta na IG inda take danganta masu yin bidiyo a TikTok da karuwai. Hello everyone, assalamu alaikum. Na fata kowa lafiya ne shi jama'a. to gaskiya yau zan yi magana akan wani abu da zai bata ma mutane da yawa rai amma gaskiya kwaya ɗaya ce so dole ne a ji na gada ma aiki da shi ina gada makara aiki da shi um, gaskiya maganan tiktok yadda matan arewa suka ɗau tiktok abin nan gaskiya ban tsammanin abin ya dace ba dan karamin ilimin da nake da shi ni a tunanina mace uwa ce mace ya ce mace mata ce da kuma ya kamata ta rike darajar kanta a duk inda ta samu um, rayuwanta so wannan uh, sabon salo na rawa da waka bankarewa da saka kaya wani iri wanda ma ka kasa gane ma like mutum matan aure ne kuma wanda ba ta yi aure ba ne musamman matan aure da suke tiktok da manyan mata wanda sun wuce shekara ashirin da arba'in saboda allah da annabi yanzu ko idan kuka zauna kuka sake kallon bidiyon nan a tunanin tarbiyyar da iyayen fuska ba baku kuna ga wannan abin ya dace sabili da allah ina aka san mace na arewa da irin wannan rashin kunya mace na arewa da take da daraja take da matsayi mu ɗauki kama mu wulaƙanta don kawai son wai mu a ce mun waye kuna ga kamar wannan ne wayewa duk aikin nan nan na duniya sana'a na duniya da za ka yi don ka rufa makan kanka ba za ka yi ba sai ka tashi daga safa hadari ku saka kaya ku zauna a gaban waya ku rinka rawa saboda allah da kuna jijjiga jiki kamar wasu wanda a filin karuwanci aka ɗebo haba abadala wani abun a rinka yi ana yi wa kai faɗa yes muna civilization mun zo time da kowa yana son ya expressing kanshi but they still mu rinka tunawa da abu ɗaya mu hausawa ne mu musulmai ne culture da addini mu bai bar wasu abubuwan duk yanda za mu waye ba zai canzu ba akwai abubuwa da yawa da muke yi ga baki ɗayan mu da ba su da kyau but irin waɗannan abin sun fara zarcewa abin ya fara wuce gona da iri ya kai level da muna zaune matanmu mu ba mu da sana'a ba mu da komai mu bi wannan yau mu karɓi wancan mu bi wannan yau mu yi ƙaramin murya a maimakon lokacin da za ku kashe awanni kuna kwalliya kuna zama kuna rawa a aikin banza wannan lokacin da ka zo na ka zo na ka yi tunanin wani abu da is important ka saƙa nan ka saƙa can ka fito da shi a tiktok nan ka da, kana gaban ne ba su saya ba a madadin rawan nan da kuke sana'an nan fa yana da amfani jama'a aikin banza fa ba inda zai kai mutum babu inda a history na duniya ka ji wanda yake aikin banza ya zama wani abu ku ji tsoron Allah na san ba daɗi abin nan zai muku amma gaskiya guda ɗaya ne dan Allah da annabi ku tuna baya ku tuna roots ku ku tuna iyayenku a matsayin ki na mace zaki so ɗanki ko yarki su girma su ga abubuwan nan da kuke yi ke da ya kamata a yi koyi da ke sai ki zo kina yin abubuwa kamar mahaukaciya wallahi wasu abubuwan mahaukata ma ba za su yi ba da kuɗi aka sayar maka da ba za ka ansa ba kar mu manta daga ina muke wajen duniya ta canza shawara ne in kun ɗauka kun ɗauka ku ɗauka ba kuma aka ce me jiki magayi duniya makaranta ne amma don allah da annabi jama'a a nemi sana'a mata a nema yana da amfani ba za ka tashi sani yana da amfani ba sai a gaba allah ya samu dace subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin